Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo daga ofishin watsa shirye-shiryen mu da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Madina Dauda ce ke muku maraba a wannan shiri na musamman da za ku iya ji kai tsaye a tashoshin rediyon amfani fara'a da lal muryar Arewa a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa rediyo da ke kuma su Ghana ko kuma a shafukanmu na yanar gizo sashen hausa.com ko voa hausa.com. Kafin mu shiga shirin namu ga gadon a gyara zama don jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Adadin masu kamuwa da cutar corona da na waɗanda take kashewa sai ƙaruwa yake yayin da cutar ke ta yaɗuwa a faɗin duniya. akwai mutum akalla dubu ɗari shida da tamanin da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya zuwa safiyar lahadi zuwa safiyar lahadin dai a nan amurka ƙasar da ta fi kowace yawan wannan cutar a halin yanzu tana da masu ɗauke da cutar wajen dubu ɗari da ishirin da hudu da ɗari shida da tamanin da shida ƙasar italiya wace cutar ta fi yi wa illa a nahiyar turai tana da mutum ɗauke da cutar wajen dubu casa'in da biyu da ɗari shida da saba'in da biyu Adadin waɗanda suka kamu a faɗin duniya sanadiyar wannan annoba sun kai dubu talatin da ɗaya zuwa jiya Lahadi inda ƙasar Amurka da Faransa kowace ke sanar da mutuwar mutum sama da dubu biyu a rana guda a cewar wasu ƙididdiga na jami'ar Johns Hopkins. Ƙasar Italiya wadda ta rasa mutum sama da dubu goma na da sulisi ɗaya cikin uku na jimilar masu ɗauke da cutar a duniya baki ɗaya a Wuhan na ƙasar China inda aka fara samun bullar coronavirus a ƙarshen shekarar bara. Sannan a hankali an fara harkokin yau da kullun a birnin bayan killace shi da aka yi na watanni. Dubunnan jama'a na komawa wannan birni da ke lardin Hubai. A Amurka, babban masani kan cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya yi hasashe a jiya Lahadi cewa Amurkawa dubu ɗari ne ko fiye da haka ka iya mutuwa a sanadiyar annobar coronavirus wato zai ninka adadin mace-mace na yanzu sau hamsin. Fauce ya faɗawa kafar yada labarai ta CNN cewa mai yiwuwa Amurka na da miliyoyin masu ɗauke da COVID-19 mai yiwuwa annobar ta yaɗu sosai a ƙasar. inda a yanzu a hukumance ake bayyana adadin 124 na waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar da kuma dubu biyu da ɗari ɗaya na waɗanda suka mutu ko da yake adadin na saurin karuwa a kulle yaumin. Fauci wanda shine daraktan cibiyar nazarin cutuka masu yaduwa da kuma Dr. Thomas Inglisby, darakta a cibiyar kare lafiyar al'umma da ke jami'ar Johns Hopkins. Dukkaninsu su biyu sun yi watsi da cewa shugaba Donald Trump ya yi bayani ana iya sassauta umarnin zama a gida da kuma ba da tazara. Wani shahararren mawaƙi a nan Amurka mai suna Joe Diffie wanda ya yi wasu waƙoƙi da suka yi fice a shekarar casa'in, ya mutu bayan kamuwa da cutar COVID-19 shekarunsa 61. A ranar Juma'a ne Diffries ya sanar cewa ya kamu da cutar coronavirus inda ya zama shahararren mawaƙi na farko da ya fito fili ya faɗa wa duniya yana ɗauke da cutar. A jiya Lahadi ne aka sanar da rasuwar tasa a sanadiyar cutar coronavirus. Diffie ɗan asalin Tulsar a jihar Oklahoma ya kasance memba na Grand Ole Opry na tsawon shekaru 25. Daga cikin shahararrun waƙoƙinsa akwai Honky Tonk Attitude, Pop Me Up Beside the Jukebox If I Die, da kuma Bigger Than the Beatles, da dai sauransu. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiya ya sanar jiya Lahadi cewa Saudiya ta tare wani makami mai linzami da mayakan Houthi da ke ƙasar Yemen suka harba. Kamfanin yaɗa labaran ya bayyana mai magana da yawun sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta na cewa Saudiya ta cafko makamai guda biyu ne a bisa babban birnin kasar da kuma Jiza wanda wani birni ne da ke tsakiyar gabashin iyakar kasar da Yemen. Fararen hula biyu ne suka sami raunuka yayin da baraguzan makaman suka fado a sa'ilin da ya tarwatse a sama baraguzan suka zubo saman gidajen mazauna Riyad a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron farin kaya na ƙasar saudiya lieutenant colonel muhammad alhamidi in ji kamfanin yada labaran na spa an harba makaman ne bayan kwana biyu da duka bangarorin da ke yaƙi da juna suka amince da shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta bayar na a tsagaita wuta inda ta yi gargaɗi da a tsaida faɗace-faɗace saboda duniya yanzu yaƙi take da cutar coronavirus. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna ɓacin rai da wannan hari da aka kai yayin da ta ke sabunta kira da a mutunta tsagaita wuta wanda shugabannin siyasa da shugabannin ƙabilu da ƙungiyoyin farar hula suka amince. Gwamnatin ƙasar Afghanistan ta soki mayakan Taliban saboda ƙin amincewa da suka yi da kwamitin sasantawa da gwamnati ta Afghanistan ta naɗa. domin tattauna samar da zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin da aka ɗau kusan shekaru goma sha tara ana yi. Wahid Umar mai ba wa shugaba Ashraf Gani shawara ya shaida wa manema labarai a Kabul a jiya Lahadi cewa kada Taliban su sake kawo wani dalili na kaucewa wannan tattaunawa da aka daɗe ana jira. An shirya fara wannan tattaunawa ne tun ran goma ga watan nan na Maris, amma aka samu tsaiko wajen zabar waɗanda za su kasance cikin tawagar tattaunawar. A jiya Lahadi ne al'ummar kasar Mali suka kada ƙuri'a don zaben 'yan majalisun tarayyar kasar su 147. Wannan zaɓe na 'yan majalisu da aka gudanar a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma wanda yaƙi ya ɗaiɗaita da ya kamata a yi tun bayan sake zaben shugaban ƙasar Ibrahim Bubakar Kaita da aka yi a shekara ta 2018. amma aka yi ta ɗagawa sau da yawa saboda dalilan tsaro. Ana sa ran zaɓar 'yan majalisun ne karo na farko bayan zaɓen shekara ta 2013 a Mali, inda jam'iyyar su shugaba kaita ta sami rinjaye. Madalla, za mu fara shirin da wannan rahoto da ke cewa al'amuran yau da kullum sun fara tsayawa cik a jihar Sokoto sakamakon ƙarancin man fetur kamar yadda wakilin mu da Abubakar ya aiko da rahoto. Kawo yanzu dai al'amuran yau da kullum sun fara tsayawa cik a jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya bayan da gwamnatin jihar ta Sokoto ta rufe iyakokinta a baya-bayan nan a sakamakon cutar nan ta coronavirus. Wannan matsalar dai ta haifar da karancin man fetur tare da dogayen layukan ababen hawa a jihar ta Sokoto inda kuma mafi yawancin gidajen man da na ziyarta ba a sayar da mai a cikinsu tun da ya rufe iyakokinta gwamnatin jihar sokoto ta sanar da cewa harkokin yau da kullum bai shafi zirga-zirgar kawo man fetur ba amma kuma al'ummar jihar ta sokoto na ci gaba da koka wannan matsala sunana ibrahim molo gaskiya ban samu mai ba kuma yana da bukata da shi yanzu wallahi ya kamata a ce wasu gidajen mai su buɗe mai don akwai wasu gidajen mai wanda adda mai su ya abin su to za su saida ta bayan fage ne gaskiya lokaci zuwa lokaci suna dan buɗewa sai sama wanda suka so su sai sama yana sama yana 150 wani wuri wani wuri 145 wani wuri 135 kuma duk da haka baka samu sai ka wahala da zunnan na yawo in samu mai in sha hawa na babu shi inda ka zo an roye wasu suna da shi sun roye kuma in baka ba su canci ba gaskiya ba za ka samu man ba ko kuma baka nuna kai ka kai ƙaryan ka ya kai ba duk wanda ƙari ne bai kai ba gaskiya ba zai iya samu wannan mai ba. Na na rabi. Tun yaushe kake cikin layin man nan? Mun zo sha biyu rabi ne. Gashi har yanzu baka samu mai. A'a ban samu mai ba gaskiya. To matsalar gaskiya zai hanyar gani da an kai wagga cuta da aka ganin ya aka zo masu shigowa da ita na ga su zo da ita ya kamata ya bude gidan mai tunda akwai mai ba mai ma babu akwai shi haɗi na sun kai. To dangane da wannan matsalar na tuntuɓi manajan gidan man domin jin dalilin su na karɓar na goro. Sunana Alhaji Nasiru Ajib ni ne eh, dila na Sultan Bello sokoto eh to gaskiya magana ita ce mutanen da ke cewa na sai da shi ta bayan fage sukan ce da daddare a kwashe mai so in ba a janu za a sama mai ba da dare zuwa za a sayi ma mutane ne ke zuwa suna tsaye so kuma kamar nan jihar sokoto in kan lura an ce an ana an ana ya zirga zirga na mashin sha ɗaya na dare to suwa za su zo gidajen mai sha ɗaya na dare ko wuce haka lokacin samu wannan mai da kuma mutane ba su gan su ba su kai su so kaga zargi ne kawai wanda bai da amfani mutane suna da fargaba idan za ka so abu ba ka da garantin cewa kana isi da shi har ka samu wani abu kana haɗuwa a kaga akwai fargaba gare ka kuma yana da wuya ka ci gaba da wannan abin haka kuma gidajen mai da dama da ba su sayar da mai ko kuma gidajen man su suna a rufe sun hada da gidan man ajib mobil da AA Rano da Owando da dai sauransu to kome ya haddasa wannan matsala ta karancin man fetur Muhammadu Makera shine shugaban hukumar da ke kula da samar da man fetur ta kasa da ke kula da jihohin Sokoto, Kabi da Zamfara. Masu mai sun rufe ba su rufe ba ne amma hmm. man ne babu su ya kare babu su. In bai buɗe gidan man sai zo ya zauna kawai haka nan. dai kuma ganin al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a jihar Sokoto. Na ziyarci babbar tashar motar ta Sokoto fasinjoji da suka koka cewa sun shiga halin kakani kai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da halin da suka shiga. Eh sunana Aminu Hubiji wato wanda an kai sanda Aminu Bello. Yanzu ga nan a Sokoto babbar tasha. To zan tafi Kaduna amma kuma an ce ba a shiga ba a yi ta. To gaskiya ban ji daɗi ba. Muhammadu Bashir. Ina za ka je ga ka a babbar tashar mu? Zamfara. To. Ba mu ji daɗin haka ba gaskiya. gaskiya sauki dai ga Allah muka nema wanda ya wannan abu bangiji Allah kai mana mahita baki dai Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya Mun gode Lamido Muna da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki matakin hana shige da fice domin hana yaduwar cutar coronavirus. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz. Yanzu haka ana ci gaba ne da tsaurara matakai na hana yaduwar kwayar cutar ta coronavirus a jihohin biyu ko da yake a jihar Adamawa ba kafa dokar hana zirga-zirga ba to amma ko a makwabciyar ta jihar Taraba tuni a kafa dokar hana shiga ko kuma fita daga jihar dsp david misal kero na 'yan sandan jihar taraban ya min karin haske game da wannan doka mu umarci duk jami'an mu su binciki masu shigowa da fita a hanya kuma su hana su yin akadin domin a tabbatar da cewa wannan doka wanda jihar taraba ta kafa an bi ta domin aka ci kwamishinan 'yan sanda na jihar taraba yana cike da farin ciki da kuma cewa su mutanen jihar taraba masu bin doka ne don aka yana da bege cewa wannan umarni na ci gwamnatin jiha za a bi ba tare da ma sai an sa su dole su koma gidajensu ko kuma su daina tafiya ba kuma ci kwamishinan 'yan sanda ya umarci su union na masu motoci na wannan jiha su tabbatar da cewa sun bi doka na gwamnatin jiha. Kawo yanzu ma dai a jihar Taraba tuni al'umman hibi da ke makwabtaka da jihar Bino da suka kaddamar da aikin tsaftace muhallinsu da miyaki da shigowar annobar cutar. mai wannan cutar da ya zo ma duniya wadda ko ina aka samu damuwa muka ce a tashi a gyara guri saboda mu sani da ko ta irin wannan yake zuwa da fatan dai Allah ya tare mu wasu lokuta aka samu ciwon corona ne daga irin wannan abin da ke wannan gara ma ko tsarci ya sai ga abin bai samu wani zama ba don ai koyi da mu domin a samu sauki da zaman lafiya a kasan bakiya. wata matsalar da jama'a ke fama da ita ita ce ta tsadar abinci da kuma kayayyakin masarufi ga mata ta bakin wasu a yola da jihar adamawa sunana muhammad inuwa dan nasara to gaskiya ana cikin hali wanda ba daɗi kan yanayin tsadar rayuwa muna roƙon allah ya kawo mana sauƙi ta sauƙi kan babu don yanzu a takaice dai kwanon shinkafa dai ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari biyar to kaga wannan abin da da mun saba saya ɗari uku uku da hamsin a takaice kenan amma yanzu ya dawo ya tashi ya yi yawa biyar da hamsin zuwa biyar kaga karin ba kaɗan ba ne nan to kaga dole mai karamin karfi zai ce ya shiga cikin wani yanayin rayuwa Allah muna kawo muna so a kama dauki a taimaka da yan kasuwan nan su tausaya mana wanda su taimaka da rarrage abubuwan nan yayi tsada su sunana Musa Hashimu matsala ne wanda Allah ya kawo mana ita wannan cuta coronavirus ita kawo mana sila muka shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa idan da zan yi dai ga mahukunta mu dai muna neman ɗauki Allah dai muke roƙo ya mana da sauƙinsa amma su ma shigo cikin wannan lamari don mu samu sassauci don mu samu sassauci. To sai dai ku a bangaren su kuma 'yan kasuwa na kokawa ne na rashin samun tallafi daga bangaren gwamnati dangane da wannan annoba. Alhaji Muhammad Ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da jihohin arewa goma sha tara ya ko bayyana kukansu nema da cewa duk wannan matakan da wasu jihohin mu suka sama dauka daga yanzu so yana shafan yan kasuwa ne kai abin da nake faɗa nan shine gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi su lura da muhimmancin matsalolin zai shafi kan yan kasuwa kai tsaye sannan kuma yan kasuwa mu su lura su tabbatar da tsare-tsare na doktoci kamar da na faɗa wanke hannaye da kuma shafa wani mai na wanda aka kawo wanda yake kafi da kuma gujewa dukkan wasu cinkoso wanda za a dinga haɗa kayayyaki da mutane a wuri ɗaya su mu samu mu kiyaye ciwon nan saboda yadda ciwon nake saurin yaduwa yadda jama'a suke saurin ba wa 'yan uwansu ta hanyar ko gaisuwa ko mu'amala ko taɓa wani abu da sauransu na akwai kalubale wanda dole mu 'yan kasuwa ƙungiyoyi muna nan muna shirin yadda za mu tabbatar da mu ma 'yan kasuwan mun sa musu muwa da su gefen kariya Alhaji Muhammad Ibrahim 86 kenan mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Najeriya. Muna godiya Ibrahim. A jihar Barnama, Farfesa Umar Zulum ya ce ma'aikata daga mataki na ɗaya zuwa goma sha biyu su dinga gudanar da ayyukansu daga gida, kamar yadda wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoto. Gwamnatin jihar Borno ta umarci dukkanin ma'aikatanta a mataki na ɗaya zuwa mataki na goma sha biyu da su dinga gudanar da ayyuka daga gida banda ma'aikatan kiwon lafiya ma'aikatan ruwa ma'aikatan kwana-kwana da kuma hukumomin tsaro gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne a wata sanarwa da gwamnan jihar borno ya fitar wato professor babagana umar zulum ko kuma harbawa ma labarai na game da matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka na kare yaduwar wannan cuta na covid-19 alhaji umar usman kadafur dai shine mataimakin gwamnan jihar borno kuma shugaban gwamnatin da gwamnatin jihar borno ta kafa wajen kare yaduwar wannan cuta na covid-19 ya kamata jama'a su sani cewa yanzu tsafta shine abu mai kyau abun da ya kamata mu tsaya a kai mutane su wanke hannayensu a kulli yomi a rage cuɗanya da mutane a rage eh, zaman majalisa yanzu tafiye-tafiyen da babu amfani ma babu bai kamata mutum ya yi shi a je a taro a wajen suna a je a taro a wajen aure a duk yanzu ba ba lokacin shi bane ya kamata mutane su takaita ya kamata mutane su hakura da nan da sati biyu din kowa ya zo na a gidan shi mu yi kokari mu ga cewa shi wannan annoban bai shiga mana cikin garin maiduguri an dai so mu aikin tantance mutanen da ke shigowa cikin garin maiduguri musamman ma a wuraren da ake zirga-zirgar harkokin sufuri halima musa daga ina ka zo na matu za ku shiga maiduguri a tantance kin su fahimci abin da aka yi maku ana eh. me aka yi maku clear na coronavirus ko yawwa kin san ma menene coronavirus eh to ya sunanka ah, malam bukar eh daga ina kafto yanzu baban gida baban gida yobe eh, ga shi ka zo shiga maiduguri ko eh haka eh an tantance ka eh an taba dama tantance kana irin a haska ba wutan nan a gani ko kana da lafiya ko kan lafiya an taba maka a sai yau ne na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatan yada labarai alhaji babakur abba jatawu ko ne dalilin da yasa suka baiwa wasu hanyoyin muhimmanci fiye da wasu wajen tantance masu shigowar dalilin da yasa aka ba su priority ba don wani abu ba bane saboda border area ne mutanen da suna zuwa daga Cameroon daga Chad da Central Africa ko har ma daga Sudan suna ta shigowa ne ta hanyar bama da ta hanyar ci gamborun galadin to in Allah ya yarda da a yi duk matakin da za a ɗauka a ga cewa wannan abun ba ta shiga nan jihar mu borno ba alhaji abubakar tijjani dai shine kwamishinan ma'aikatan harkokin sufuri na jihar borno da kuma ce sun ɗauki wani mataki na nisantan juna da ake kira distancing kan harkokin sufuri to akwai preventive uh, committee na covid-19 da muka yi na muka yi resolving jiya akan cewa kowane keke na nan gaba ba za su wuce mutane uku ba wato fasinja biyu da rider daya haka kuma taxi cabs da da kuma buses duka akwai fasinjoji da aka kayyade don saboda a samu social distancing a cikin motocin da suke ciki. Gwamnatin jihar Borno ta dai haramta ma motocin sufuri shigowa jihar tun daga ranar Talata 31 ga watan Maris din wannan shekara. da motocin da za su kawo kayayyakin abinci da na magani da motocin da kuma man fetur da kuma motocin da suke dauke da kayayyakin agaji. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. Mun gode Haruna. Har ila yau muna shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda aka gano cewa rashin wadataccen dakunan gwaje-gwajen cututtuka na kawo koma baya ma shirin takarar yaƙi da cutar coronavirus da ke yaduwa jihohin ƙasar domin babu dakunan gwaje-gwajen cututtukan a ƙarƙashin jihohin arewacin ƙasar kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya bayyana a wannan rahoton. bayani a hukumance dangane da matakan da jihar ta dauka don tantance irin mutanen da ake tsammanin sun yi hulɗa da mutane biyun da suke ɗauke da cutar covid-19 ya nuna alkaluma na bayanin cewa an kai gwajin jinin mutane guda 93 wanda sakamakon da aka samu na bayanin cewa mutane biyu ne kacal aka tabbatar suna ɗauke da cutar covid-19 dr aliyu muhammad mai goro shine kwamishinan lafiya a takaice a jumlance tun daga nan da muka fara daukar jini muna kaiwa abuja mun kai samfil 93 yau an kawo mana guda 23 wanda su ma ba kowa a ciki babu wani alamar ciwon a jiki kuma yawanci 23 nan su ne na kusa da shi wannan na biyu saboda haka a cikin guda 93 wanda muke da su a halin yau a jumlance kaga guda biyu ne kawai suke da wannan ciwon guda 91 duka sun dawo lafiya kalau. Shin ya batun da hukumar nan ta kare cututtuka wato NDCD ta alkawarin za ta gina wata cibiyar gwaji a nan jihar Bauchi da ma ba da wasu ah, taimako. Shin ina ka kwana? To wannan dai alkawari ne wanda suka yi kuma a gaban shi shugabanmu eh, gwamnan Bauchi suka yi wannan kan cewa za su kawo taimako na wannan ginin. to mu dai muna nan muna jira amma su kamar ncdc ma da yake faɗa maka a halin da muke ciki yanzu kayan aikin da muke yi kusan duk taimakon da muka samu daga wajen su ne sun kawo mana kayan aiki sun kawo mana duk wani abu da ake bukata amma wancan alkawarin da aka yi shi ne suka mana wannan alkawarin sun ce bayan kwana goma to yanzu dai muna sati ɗaya ne so muna nan muna bibiya da yadda muke fata shi ne ba ma jihar Bauchi ba ya kamata kowane state a ce wannan reference laboratory din nan ana da shi saboda duk lokacin da muka ɗauki abun gwaji sai mun samu kwana ɗaya zuwa biyu sai na uku muke samun sakamako Abuja ne a Abuja in baka manta ba wannan sample da muka samu result din ciwo wanda babu ko daya a cikin wanda yake da wannan ciwon tun shekaran jiya baka kai ba samu sakamakon nan ba sai yau idan da a ce yana jihar mu na Bauchi a cikin awa hudu ne mun samu sakamakon to muna roƙon gwamnatin tarayya a gina wannan reference laboratory a sa musu kayan aiki yanda in wani annoba ya taso za a samu gwaji da gaggawa saboda gwajin nan in ba dan mun yi gwajin nan ba fakar kamanta na biyun nan ba za mu gano ba a jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi babu rahoton bullar coronavirus a jihar a yayin da gwamnatin jihar ta bayyana rufe kan iyakokinta da jihohin da take makwabtaka da su sannan ta samar da kuɗi sama da naira miliyan 500 domin aikin tsare jihar daga cutar covid-19 sama'ila uba misali shine babban mai taimakawa gwamnan jihar gombe a fannin labaru da 'yan jarida da shi mai girma gwamnan jiha ya amince akan wannan harka ta yakan wannan coronavirus ta kai kimanin a sama da naira miliyan ɗari biyar. Shi wannan doka da aka kafa kulle boda ce bodar jihar Gombe. Dukkan inda za ka shigo ta kusurwowin nan ko ta kama ta hanyar Bauchi ko ta hanyar Borno ko ta hanyar Yobe ko ta hanyar Adama duka ka samu waɗannan jihohin dukkan su muna da su muke tsakiya hmm. to saboda haka dukkan bodojin da za a shigo jihar gombe ko kuma wanda ya taho daga wani waje daban zai zo ya ce zai bi ta cikin garin gombe duka shine aka rufe ba dama mutum ya shigo ba dama mutum ya fita a dan wannan lokacin har illa masha Allah lokacin da Allah zai sa mu samu saukin wannan abun Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya kafin mu ci gaba da sauraron shirin mu shakata da wannan Sunana Amanda Bennett. Ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus. wacce na san cewa ta shafi wasu da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu. Muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Madalla. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da matakan da gwamnatocin jihohi suka ɗauka na rigakafin yaduwar cutar coronavirus. A zantawarsa da wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya. Hikaya, Taiban Bauchi, Tahir Ibrahim Tahir, ya ce waɗannan matakai na wucin gadi ne. ya kamata a ce idan gwamnati za ta ce kowa ya zauna a gida musamman talaka kaga alal misali <laughs> wanda yake da hali yana da ko firiji ko difiriza, firiza wanda zai iya ajiye abinci yana da sito na abinci ba sai ya fita ce ne kullum ba amma ni da kai da ko da yaushe yau gobe jibi sai mun fita ce fa ne lalle in aka ce a zauna gida ya zama mana wani bala'i sabo ya kusan ma kamar ya fi corona so sabila da haka in ka duba kasashen duniya ko da yake da arzikin su daban da namu sun yi bajet din kuɗi biliyan biliyan na dala wanda za a bada tallafi matalaka da wanda bai da shi kowane ma'aikaci yana da asusunsa daman a banki to za a sa masa kuɗi wanda ba ma'aikaci ba ne za a tara su a unguwan koko za a neme su a unguwan ɗaya bayan ɗaya a basu tallafi har ma kamar yanzu misali a amerika tallafin da suka fitar za su bayar sun ce a ai tallafin ya fi ma albashin wasu fa mutane za a hana su yin aiki kenan so sabila da haka nan ma gwamnatin tarayya da muka ji an ce an ware naira tiriliyan guda sannan kuma akwai manya-manyan attajirai 'yan kasuwa kamar su buwa da suka taka rawan gani wurin kawo gudumawa ya kamata lalle wayannan gudumawan da kudaden da gwamnati ta ware da kuma gwamnatocin jiha su ma su yi kokari su ga cewa sun sa matalaka tallafi a aljihunsa kada a bari tallafin nan ya shiga hannun mugayen jami'an gwamnati da za su zauna a kai. Na ji wasu suna cewa son samu da sai a saka wajen bincike na lafiyar mutane akan iyakokin jihohin maimakon a hana mutane zirga-zirga a cikin gida. hakan da zai fi alheri. Me eh. za ka ce kan wannan? Wato abin da ya faru shine mutanen da suka shigo daga ƙasashen waje ana lissafin kusan kimamin mutum sama da dubu hudu da wani abu da suka shigo maimakon su ba da adireshin su na ainihi sannan kuma su ba da kansu ko kuma su je su su killace kansu na tsan wani lokaci saboda inda cutar a jikinsu ya bayyana in babu shi kenan sai kawai sai suka yaudari gwamnati suka yaudari jami'an nan filin jirgin sama da suka shigo sai suka yi ta ba da adireshin boge sai suka shiga uwa duniya na Najeriya yanzu suna nan sama da mutum dubu hudu ba a san inda suke ba ba a san inda suka yi ba sun zo daga kasan waje sun shiga jihohi jiha jiha ba a sani ba ko suna da cutar nan ko ba su da cutar nan to kaga yin wannan haka zai iya sa su iya cutar da mutane ba su san suna da shi ba su yadar ma wasu in su za su iya su warke ba su san suna da shi ba misali to wani kuma in suka yada masa shi kuma garkuwan jikinsa bai da kwari haka sai kaga ya kamu ya kaga ya masa illa sai ka ga ya kara raba ma wasu mutane ita ainihin munin cutar shine yau idan kai kana da sori kar in yaba maka yau a ce kamar in ni ina da shi sai na gaisa hannu da hannu da wani sai na yaba masa to shi ma zai gaisa da wani zai gaisa da wani a cikin kwana ɗaya mutum ɗaya yana iya yaɗa ma mutum sama da talatin to kaji sharrinsa kenan. Madalla Nasiru, A rahoton mu na ƙarshe, za a ji yadda injiniyoyin rundunar da ke sansanin jiragen yakin Najeriya da ke Kayenji suka ta da wani jirgi nasu wanda ya shekara bakwai a ajiye. Ga Hassan Maina kaina da rahoton. This aircraft flew last in 2013, grounded for seven years. But with this current PDM, it's back again online as you saw it flying. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar ke jawabi yayin kaddamar da wani babban jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet na 455 da aka samu nasarar wargaza shi da kuma gyara shi a sansanin jiragen yakin Najeriya da ke Ka'inji. Eh, jirgin yakin wanda ya tashi sa na karshe a shekara ta biyu 2013 kenan gabanin yanzu shekaru bakwai kenan yana ajiye amma yanzu da aka samu nasarar gyara shi a nan cikin gida Najeriya za a tura shi ne filin daga a shiyar arewa maso gabashin Najeriya domin tunkarar mayakan Boko Haram. A baya dai an gyara wasu ƙananan jiragen yakin masu saukar ungulu a nan Najeriya. yanzu kuma gashi an zo ga fara gyara manyan jiragen yakin a cikin gida to ko menene alfanun da ke tattare da irin wargaza wannan jirage da kuma gyara shi a cikin gidan tambayar kenan da na yawa babban hafsan hafsoshin sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar wato duk lokacin da aka ce kasa ba za ta yi abu ba sai ta dogara da wasu daga waje to akwai babban mishkila a cikinsa da muka fahimta kenan a cikin shekara hudu nan da suka shige mun fahimci cewa dole ne mu iya koyar ma yaran mu su iya wasu abubuwa din ko da ba za mu iya duka ba to shi sa ba tun shekarun da aka kafa wannan rundunar mayakan sama ba taba samun lokaci da aka yi wannan gyara na jirgi a cikin najeriya ba tare da an ɗauki jirgin an kai shi waje ba sai a wannan zamani kuma wannan ya faru ne saboda kyakkyawan shimfiɗi da gwamnatin tarayya ta yi musamman ma shi shugaban kasa ya saboda tabbatar da cewa abubuwa suna gudana yadda ya kamata saboda haka yanzu mun gyara jirage biyu a Legas wanda ba taɓa yin hakan ba sannan kuma mun gyara jirage uku a kano mun kawo su yanzu haka da nake ma magana yau zan tafi port akwai jirgi ɗaya da muke gyara shi a nan shi ma najeriya a port wanda muke fatan nan ba da dan lokaci kaɗan ba shi ma zai fito so kudaden da ake biya ma kamfanoni waje yanzu zai iya komawa nan najeriya a sarrafa shi a wasu wuraren da za su fi amfani maimakon tura su wajaje waje hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya mun gode hassan A nan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin wacce ta karanta mana labarai Aisha Sule da wakilan sashen Hausa da suka taimaka shirin ya kammala, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.